banza kai barkaɗe siyo kayan miya ɗibo ruwa amma ɗauki abinci a baka sai ka ce za ka zuba maka dangane. Kai, Sai ka kuma aiki amma sai a masa ruwa. Eh? Eh? alhamdulillah eh, salamu alaikum a ah, ina sa in ji mutum ya ce ya zo da ah, alheri ah, ka san shi alheri ga dan bacci ne ko a himfida a kai zai kwanta to yau alherin da na zo maka da shi to wallahi ba za ka taba manta da ni ba alhamdulillah alhamdulillah eh. alhamdulillah irin ku muke so a yi wallahi irin ku muke so ai na san da haka ai duk inda mutumin da ya maka mutunci ya kyarrama ka eh. musamman ya baka abinci dan ma dai dan ma haram ka ci haram ne duk da ban ninya da baku ba ni fa rainawa ne muna jin yunwa wallahi lazi rainawa ne muka yi fa kana raina abinci muka zo muka dauka muka rufa maka asiri kuka zalunce ne da wato a magana ta gaskiya mm. kun ga duniyar da ta maliki yomadi mm. to kullum ba so kake ka zauna kai ta ci gaba mai haƙari rijiya kana rayuwa kwanakinmu suna karewa har yanzu mun kasa fito da sana'a sai mu zauna can ana nuna mu ka zauna can ana nuna

that na gode ka tashi

Dan Allah ci a hankali. Naman ma ko dan ba da kuɗin muka saya ba sai mai daɗi da kaman an dade ba a sadu ba hmm? kaga an dade ba a sadu ba wannan gaskiya ne tun damuna kaga wannan naman da ake na da ido inda ka bude bakin na aladar radan Allah kwacewa ne sai da ne ma a filin cikin da kamar wannan ne haka ma ya kawo dalilin wa aka bayar bayan Allah haba na ga fa kawai ci kake ba ni na na ka bani da lemon mai sanyi sai da ce kana kana wannan idan da sallan cuta a raba ya kai kai sai kai to idan da iskanci da lalata a raba ko a bashi a hannu to ka adalci ni da nake babba ne a bani guda goma Kada da kake bin a baka biyar shi kwaɗan karamin a bashi guda uku kar a bata shi da kwaɗai kuna so ku ci a raba ya to ukun da ka ci ka ja tsire kusa da kai ka kare hannu kamar wurdi kake lazumi kake a he tsire kake kana ji gaskiya roƙon nan ya ishe ni babu yadda za a ce za mu dinga kashe kanmu muna zuwa muna ƙananan mutane roƙo sai dai mu roƙo mu dan samu tuwo mu dan yi roƙo mu samu naira hamsin ɗari ba za ka baka shiga wannan sana'ar ba kuma ka zage murya kai ta fama wai kana so ka ce da sake kenan an biyo mai kaza kai ina da la'il kake ma da ai baka sani ba ka san abin da yake bata min rai sai mu zo kan mutum mai ta baka ga kiɗa ga baka ga raba mai ta balo kwakwa banza sai mu kai rabin awa an ba mu naira goma ko ishirin ko talatin an ba mu kuɗi an ba kuɗin mu daraja ba mu mutalabi an kira fito a nuna duniya cewar mu mabarata ne kuma ka dage kana ta fama sakin waka eh ba ka da basiri ni da basira banza yanzu ka ka ruba waka da kwa dan nan nan da waka waka in dai ba ban annabi ba ce kai dai wake ce kuri oh, ni ga shawara to in da dai sana'ar nan ba a samu hakura da ita hakura ne mota a'a ni ko da ba a canza ba mi mata garan bawul mana mu dinga neman manyan hanshakan masu kuɗi mana kamar wannan da ya wuce mu dinga neman irin alaji ɗantani kana ji mu nemi hamshakan masu kuɗi mu dinga kai musu canka ɗaya tukuna ka san shi ruwan damuna yayyafi shi ke sa mura amma idan ruwa zai dake ka idake ka gaba ɗaya ka san ka jike idan muna so mu ji an jika mu sharkaf to mai gidan alhaji mai tagomashi ga gidansa nan bakin titi kusa da gidan manna, shine shi ne fa tashi ba da kuɗin ma kamar baya so an ce buhu yake dala yake rabawa in kai Allah ya taimake ka dala eh, sai goma buhu kamar zai zubar da wannan ya eh, kamar shara sai ce wani dauka wani ya dauka da na guda sai ce wani ma ya dauka to mu je nan gidan idan Allah ya taimake mu nan muka zuwa daya sai dai kaga kowa gina bene a bakin titi Salamu alaikum. Daga murya, daga murya da Allah. Dan Allah ka daga murya. To, nemo. Haba sai ka ce wata baila. Ka mu algaita mu. Ko? Dala daga murya da Allah. Salama. Kana da kafara nan. Ba a gori da sanyin jiki da Allah. Kai nake da zafin jiki. Gara ne kai wallahi ba ba ba haka ake ba. Mai wasali mako a garu. Kai ka ga namiji. Je ka namiji. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Ma farwan. Salamu alaikum. Baya mana, namiji ina za ka? Ina za Inda na fi wayo zan koma. A'a, a'a. A'a, ba haka ake ba. Kaga. yanzu ku akan kare sai mu tafi mu bar irin alheran da ke gurin alaji ku sani alaji fa kyauta yake yadda ka san kashin awaki ya ka karba kai na ga bugi daje ne ka ji alhaji bai maka kyauta ba kare maka baje baje a wato babu abun da yake tafi da yi ko ki kona mun rai irin dafi nan da su iro wato da garba ta iro da rabe ba su da wani abu da da suke wai wai wai wai su je suna wai gambara gambara suna kaɗe kaɗe suna gambara wannan irin wani irin wannan ci ne wannan dan Allah dan annabi to alhaji ya fi su da wani eh na ce ya fi su dauna wani ɗan a ki shi hakan na kenan ga da muka yi su zo su tashi kura su nika wani suna wani gambara suna kan kullum in suka fita sun ja mun magana kullum in suka fita wannan shirman da suka dauka sun ja mun magana kuma ko ga da muka yi aka je suna suna suna zagin mutane su je suna mutane zambo suna zagin su mu mu gaji harkan nan ba tunda na zo garin nan tunda na zo garin nan ni ban taba zuwa ko ba gidan wani naji na yi roƙo ba kuma shi kenan daga zuwansu a ce ba abin da su iya yi sai da suna yin gambara suna suna suna zagin mutane ke kuma wato saboda suna zuwa su je su yi gambara su samo kuɗi su zo su yi miki dan wani abu su ka miki shi sa hakke ga mun cewa ya fasa dauna wani to alhaji ka nemo musu sana'a muna ai idan ka nemo musu sana'a ya fi su zauna suna yawan barin wannan gambara ne shikenan zan nemi musu sana'a zan nemi musara. sana'a amma wallahi tallahi sai an yi sharadi in dai aka za zaura su gaba da yin wannan lalata ta su ni ko ba abin da zai sa ni dauki kwabo na in ba su ko in je in je in ce in zan nemi musu sana'a kartun wafi kawai za ku iya zama a ƙauye ku je ku yi noma ku zo ni duk ku zo ku takura mu kuma sannan ana magana ki kira to na abin nan to to shi to ci akai ma ni zo nemi sana'a tukun ai zalimi sanni ka taci me Sa kiɗan ke eza kaɗinan dukka za mu je birni wasa kana kana kana cutar mu fa wallahi haba da ka fasa gangan nan ka gaje sai ka karya bulin karan nan baya kusa yaya lafiya dai lafiya man tunda ka gan mu gida lafiya ai ka san lafiya ce ta kawo mu ne mana sallama ba me ke faruwa Ba muka mu ta arziki a gurbin sa ba bashi a gurbin. Lafiya? Alhaji muka zo gani. A ah, Alhaji bayanan Alhaji ya tafi Kano. Yaushe dawo? Ba ranar dawa bare wata. Eh? eh. Kano wannan dabita. Mm, ka san ga gari ba Kano ba daji Allah. Ga ko sakon a bamu in ya. A'a, kar ma ku dora man nauyi. Me ba ku baya nan? Akwai magana ta da shi wannan ka dale. Wannan akwai magana su ma da Alhaji. Ga ma Zai ganshi kuma mu ma za mu ganshi. mu roƙo muka ya je ɗaurin aure kada su na nan suka yi magana a'a ya dace idan an kawo a karɓa a jema amma an karɓa ne baya nan sai a jira sai ya dawo ko muka zo fa ba wani ba na abu muka masa ba ba kashe aure muka zo ba ya hakuri me ba kun baya nan ka kuma da makai ma ba a ai ka san kyauta kamace da ita akan eh, aiki na girma da Ali Ali Ali Allah kaga dai tunda ya hana mu roƙo ai ba ya hana mu roƙo tunda yaya da an ce halatin nan baya nan da kake da kai nake a a a a shi da mari a a a a idan ba ka in ba zan dinka maka dan cena ba Allah ya daure min shi da mari ba da maka tsire tsire zan siya maka gaure shi kai kaga wannan goshin da na buje ka da shi gwara saka gwara ka saka tirela kai ne yafi mai yafi sake ni tun tsirar mai shi na gama haka kurin dan guntu da kai sai bakin cikin tsiya ba shi kalanguna ba shi kalanguna sake ni ba ni da kyau sai ka ce jaba a ina kulba ka ji kidan dan bakin ciki dan kare ka ba shi dan baki ka ji kidan dan bakin ciki dan kare ka ba shi bakin ciki ka ga kidan dan bakin ciki nan ka ga rabar dan bakin ciki kun kulla ta da kai dan mara ya kama waka ne ta dan adam wuyan gane a ya cizo shi a cizo shi ne shi ina da mai cizo a gida sai in kunto shi a ba shi sai mun dawo kai a kai ma karen ne ba kake bana bane kurata kai kai ma karen ne ba kuto ka su kada sai dai mu raka ka kurata tafi nan gandan ko noma ne ba za ku yi na kuɗi ba ba ah! baka Haine me nake ji ne? Yara ne suka taru suna tsokanan kare. Ka san wannan karen ba mu a cikin baya jima rigima. Na tattara su na su alewa leda hudu na raba musu. Saboda ba na son abin da za a daga ma hankali alaji. Ai ka kyauta. <laughs> Ai na fi kowa sanin san zaman lafiyarka. Da Allah rika kula da Allah. A wayo alaji ana ma magana. Ai saboda san zaman lafiyarka Allah yi ka haka. Alhamdulillah alaji. Ai alaji saƙon nan wai na maganan albashi nake ma. Tini. to kuma magana albashi za mu yi ta akan titi ne a hakuri, alhaji wai na ɗauka hajiya bata gaya ma bane ka fada wa hajiya kuma hajiya ta gaya mu kuma ni na san ƙwazanka gaskiya ka kwantar da hankalinka tantane ma nake ta tunanin ka tafi umara to tsoron karka je umara cikin jama'a a neme ka a rasa a tattake ka yana ɗaya daga cikin abin da yasa na ce ba zan bari ka tawo ba Allah ya bada ikon cika alƙawari alhaji mu duk yadda za mu yi mu kare ma mutunci a garin nan muna nan muna buga sai mun yi shi alhaji ka Allah ya rika kula da Allah ba kuma insha Allah yanzu ba zan shigo in wanke motocin shi kan malam ayyiro alaikum wa alaikum kidan